Masu sauraro a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu ta rediyo amfani, sarauniya, niya, dalol FM da Nomad FM. A ƙasar Ghana za a iya jin mu kai tsaye a Alfa Rediyo da Marhaba Rediyo. Ana kuma iya kama mu kai tsaye a shafinmu na www.gtahausa.com ko kuma shafinmu na kafofin sada zumunta. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Hauwa Umar tare da sauran abokan aiki a Washington ke muku marhaban da kasancewa a shirinmu na daren talata wanda ya yi daidai da 25 ga watan Nuwamban shekarar 2025. A cikin shirin namu muna tafi da rahoto da kungiyar ɗaliban manyan makarantu ta Tijjaniya ta ce, ƙarfafa koyon sana'a ne mafi a alakan aikin gwamnati. haka zalika muna tafi da tattaunawa ta musamman da masana harkar tsaro a Najeriya Daga nan kuma sai shirinmu na janzi da rukayya basha za ta gabatar. Daga bisani mu saurari labarun wasanni tare da Bala Branko. Amma kafin ku ji waɗannan sai mun fara zuwa Washington don jin cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. shugaban najeriya ya ba da sanarwar cewar an kwato dukkan 'yan mata 24 da aka sace daga wata makarantar sakandaren mata ta gwamnati da ke jihar kebbi a arewa maso yammacin kasar an sace waɗannan ɗalibai mata ran 17 ga watan nuwamba inda lokacin 'yan sanda suka ce su 25 aka sace wata sanarwar da aka bayar a yau talata ta ambaci shugaba bola ahmed tinubu yana faɗin cewar an kwato dukkan ɗalibai 24 da aka sace ba a yi ƙarin haske akan yadda aka kwato su ba shugaba tinubu ya ce ya yi farin cikin cewa an samu waɗannan 'yan mata 24 yana mai cewa tilas ne a yanzu a ɗauki matakan tabbatar da cewa irin wannan abu bai sake faruwa ba a wuraren da suke fuskantar matsalolin tsaro wannan hari na kebi na daga cikin hare-haren sace mutane masu yawa da aka kai cikin 'yan kwanakin nan a Najeriya. Hukumar Abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce har-haren 'yan bindiga a yankin arewacin Najeriya zai haddasa bala'in rashin abinci da ya fi na ko'ina muni a nahiyar Afirka a cikin shekara mai zuwa. A wani rahoton da hukumar ta wallafa a yau Talata, ta yi kiyasin cewar mutane kimanin miliyan 35 za su iya fuskantar yunwa a Najeriya a shekara mai zuwa. wanda zai kasance shine mafi muni a duk fadin nahiyar afirka kuma mafi muni da za a gani a cikin najeriya tun daga lokacin da hukumar ta fara tattara irin waɗannan alƙaluma hukumar ta kuma ce akwai mutane kimanin dubu goma sha biyar waɗanda za su fuskanci bala'in mummunar yunwa mai iya kaiwa ga halaka a jihar borno a shekara mai zuwa hukumar za ta ɗora jihar ta borno a mataki na biyar na bala'in yunwa wanda shine matakinta mafi tsanani da muni na rashin abinci kamar irin yadda ake gani a gaza da sudan hukumar ta ce yankin arewacin najeriya zai fuskanci bala'in yunwa mafi muni da ya taba gani a cikin shekaru goma inda manoma da mazauna karkara za su fi shan wahala Jami'ai suka ce hararen 'yan bindiga daban-daban sun hana manoma yin amfani da gonakinsu a yankin arewa yayin da a watan oktoba aka samu wata sabuwar kungiyar ta 'yan ta'adda da ita ma ta shiga cikin najeriya wakilin amurka masad bulus ya ce amurka ta gabatar da sassan da suke yakar juna a kasar sudan wani shiri na kulle tsagaita wuta to amma kun babu ɗaya daga cikin ɓangarorin da ya bayyana amincewarsa da shirin ya zuwa yanzu Bolus ya ce duk da cewa babu wanda ya nuna rashin yarda da abubuwan da suke kumshi a cikin shirin da Amurka ta gabatar, rundunar sojojin Sudan ta shimfiɗa wasu ƙa'idojinta waɗanda ya ce ba za a iya cimmawa ba. Mai yaƙar rundunar sojojin a wannan faɗan na Sudan, wato rundunar dakarun wucin gadi ta RSF ta ayyana tsagaita wuta na raɗin kanta jiya litinin kamar yadda Amurka ta nema. to amma yau talata na rundunar sojoji ta sudan ta ce ta fatattaki wani harin da aka kai kan wani sansaninta da ke baba nusa a jihar kordofan ta yamma inda a nan yanzu bakin daga take a yakin na sudan a makon da ya shige shugaba donald trump ya ce zai sa baki domin ganin an kawo ƙarshen wannan fada da ya barke tsakanin rundunar soja da ta rsf a watan afrilun 2023 a sanadin gwagwarmaya ta neman shugabanci tsakanin sassan guda biyu wannan rikici ya haddasa bala'in yunwa mai tsanani da kashe-kashen kabilanci da kuma raba miliyoyin mutane da matsugunansu a halin da ake ciki kungiyar agaji ta likitoci mai suna medicine san frontier ta faɗa yau talatar cewa ta janye ma'aikatanta daga wani asibitin da ke darfur bayan da aka harba wani mai tura keken ɗaukar marasa lafiya har lahira. Ƙungiyar ta yi kira ga dakarun rundunar RSF da ke rike da wannan yanki da su tabbatar da tsaron lafiyar ma'aikatan asibitin da ke yankin tsakiyar Darfur. Labaran suna zuwa muku daga sashen Hausa na Amurka ke magana a birnin Washington DC. A yau talata Ukraine ta bayyana goyon bayanta ga tsarin cin yarjejeniyar zaman lafiya da ƙasar Rasha. amma ta ce tilas ne sai an warware wasu muhimman batutuwan da suke kumshe cikin shirin a tattaunawa tsakanin shugaba Vladimir Zelensky da shugaba Donald Trump na Amurka. Wannan sako daga birnin Kiev na nuni da cewa matsin diplomasiyar da Amurka take ya fara janyo abubuwa na alheri. To amma kuma duk wani ɗokin da ake da shi game da cimma zaman lafiyar na iya kasancewa ɗan ƙaramin lokaci domin Rasha ta ce ba za ta yarda da duk wani matakin da za a yarda a kai ya yi nesa sosai da bukatunta ba. mashawarta na amurka da na ukraine sun tattauna kan shirin zaman lafiya na baya-bayan nan da amurka ta gabatar a ranar lahadi a geneva sana'a jiya litinin da kuma yau talata sakataren rundunar sojan ƙasa ta amurka dan driscoll ya gana da jami'an rasha a abu dhabi jami'an amurka da na ukraine suna ƙoƙarin rage abubuwan da ake da saɓanin ra'ayi kansu game da shirin amurka na kawo ƙarshen yaƙi mafi muni da aka gani a nahiyar turai tun bayan yaƙin duniya na biyu ɗazu da maraice agogon najeriya kotun koli ta ƙasar brazil ta kammala bin bahasin shari'ar da ake tsohon shugaba jaya bolsonaro game da yunkurin juyin mulki abin da ya share fagen ta sa zuwa kurkuku domin ya fara zaman shekaru 27 da aka yanke masa a shari'ar kotun wadda ta yarda da ɗaukaka ƙarar da bolsonaro ya yi a baya cikin wannan watan ta ce har yanzu ba ta da cikakken bayani na lokacin da tsohon shugaban zai fara zama hukuncin ɗaurin da aka yanke masa ta hanyar kammala wannan bin bahasi a yau mai shari'a alexandra de moraes ya tabbatar da wani hukunci na ɗaurin shekaru 27 a kan bolsonaro da alamun cewa cristiano ronaldo zai buga ma portugal duk kan wasanninta a gasar cin kofin ƙwallon kafar duniya ta shekara mai zuwa duk da jan kati da aka bashi lokacin da ya buge wani ɗan wasan ƙasar Ireland da gwiwar hannu. A yau talata hukumar ƙwallon kafa ta duniya FIFA ta wallafa hukuncin dakatar da shi a wasanni uku da ta yanke. To amma ta ce wasa ɗaya kawai zai wato rasa na dole sauran guda biyun kuma ta ɗage hukuncin a kansu har na tsawon shekara guda domin a ga ko zai sake aikata irin abin da ya yi har aka ba shi jankatin katin an dakatar da ronaldo daga buga wasa guda na tilas lokacin da ƙasarsa ta buga da armenia ta lashe ta da ci tara da ɗaya a jiya abin da ya tabbatar da gurbinta a gasar cin kofin duniya da za a yi a nan yankin nahiyar amurka ta arewa a cikin shekara mai zuwa masu fashin baki da dama sun ɗaukar cewa ga dakatar da ronaldo daga ƙarin wasa guda ta yadda za a fara buga gasar cin kofin duniyar ba tare da shi ba. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na rediyon Amurka ke magana a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni. Ƙungiyar ɗalibai 'yan ɗariƙar Tijjaniya a Najeriya ta ce, koyar da sana'a ga ɗalibai ne hanyar yaƙi da rashin aikin yi, maimakon jiran samun aikin gwamnati. A taronta na shekara-shekara a birnin Abuja, ƙungiyar Timsan a takaice ta baje kolin koyar da sana'o'in hannu da na'ura mai ƙwaƙwalwa. Wakilinmu Nasiru Adamu El Hikaya na ɗauke da cikakken rahoton. na bara wajen shehi barhama na tijjani na bake da barhama mai san afuwa ne eh, mutan matanke. Ɗalibai maza da mata daga jami'oi da manyan makarantu a faɗin Najeriya suka halarci taron na kusan wuni hudu. Uban kungiyar Farfesa Muhammad Mustapha Gwadabe daga Jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria ya ce asali shi tela ne da aka ya san muhimmancin koyon sana'a baya ga karatu. Yaran mun yaye su da yawa kuma kullum suna zuwa gare mu cewa aiki yi wahala. To mu ga cewa to aiko ba magana ba ce wannan. In aikin gwamnati ba shi kaɗai ne aiki. To ne muka tsaya a cikinmu akwai ƙwararru a fanni daban-daban kamar ni na ƙware a haka ɗinki aiki tun daga gida dama sana'a gidan mu kenan na tsaya da yara na koya musu yadda ake tafiyar da harkar aiki ko mun haɗa kuɗi a tsakanin mu members mun sayi kekunan ɗinki mun raba ma yaran nan da sauransu haka musamman mata suna yin wannan ayyukan sosai a fere na kake tunani Wasu daga ɗalibai da suka koyi sana'o'i a taron sun bayyana cewa sun samu karuwa a yanu. Da fari dai suna na Musa Umar daga Kaduna Polytechnic. Da abin da ni na fahimta jiya kuma na koya a kai shine wajen harkan noma ta yadda za ka tafiyar da noma har ka zo ka samu ya zama ma wani abu jari nan gaba kana juya wannan abin alfanun gonan da ka samu ya zama ma kamar kasuwancinka sunana abdurrazak da nuwar islam daga kaduna state eh ni yanzu electrician ne ina aiki electrician kuma ina bangaren karatun islamic Hafsat Abdulrahman Albashir ɗaliba ce daga kwalejin kimiyyar kiwon lafiya ta jihar Kogi da ke Idda, wacce dama ke da sana'a da takan mai da hankali a kai a duk lokacin da ake hutun makaranta. Ni tela ce, amma ɗinki na sai na zo hutu, nake samun time don eh, assistant CEO Albushra Fashion Design. Ni da yana ne we own the shop. So he is the CEO and I'm the assistant CEO. Eh, shagon naki yana lakwaje ne ko wani? Na'am, yana lakwaje ne. Me zaki faɗa wa 'yan wankin mata wajen koyon sana'a maimakon sun gama makaranta kawai su yi ta jiran sai sun samu aiki daga gwamnati? Kaɗan daga cikin abin da zan iya gaya ma 'yan uwana mata shine su koya sana'a. Don da sana'a ko da yau an ce mutum da ta gama makaranta ta yi aure ba za ta dinga jira ta cewa dole ne sai mijinta ya mata komai ba ko kuma tana jiran albashi every month kafin albashi ya shigo amma with handwork da aikin hannu at least za ta iya taimaka ma kanta da yaranta kuma da mijinta a yanzu dai kungiyar ta timsan da babbar kungiyar 'yan boko tijjanawa iotb sun ce an samu maslaha wajen barin 'yan tijjaniyan suna samu suna yin su a jami'o'i ƙungiyoyin addini kan yi abubuwa da dama da su haɗa da tallafawa marayu, koyar da sana'o'i da kuma ba da gudumawa wajen samar da fahimtar juna da zaman lafiya. Nasiru Adamu Alhikaya, GTA Hausa, Amurka ke magana a Abuja, Najeriya. To an gaishe da Nasiru Adamu El Hikaya da wannan rahoto. Kasancewar 'yan kwanakin nan matsalar tsaro a Najeriya na ci gaba da ta'azzara yayin da sace-sacen ɗalibai da mutane ya yi ƙamari. Hakan ya sa abokin aikinmu Hassan Umaru Tabuwal ya tattauna da DIG Musa Katsina mai ritaya kan hanyoyin da ya kamata a bi don magance matsalolin tsaro da ke ci gaba da addabar Najeriya. Godiya ta musamman ga DIG Musa Katsina mai ritaya duk a cikin batun na tsaro Abokin aikinmu Yusuf Aliyu Harande ya zanta da Dr. Abu Hamisu inda ya fara da yi masa tambaya kan hanyoyin da ya kamata a bi don shawo kan matsalar tsaro ga kuma abin da yake cewa. Wato, malam doyin da aka ce mutane sun saba da cin hanci da rashawa kuma aika-aika wanda kuma yana da nasaba da abin da yake janyo rashin kulawa da inganta rayuwar mutane da tsaro da kuma kulawa da wato ilimantar da mutane da kiwon lafiya da tattalin arziki to wato an hada sa bala'i wanda ya fi gurnet a najeriya ba wai babu mutane da za su iya yaka wayanan abubuwan ba amma abin da yake faruwa yana da wannan wato kalman da na ambato na farko wato cin anci da rashawa ya koma cewa yau ba wai wanda zai iya yi wa al'umma hidima ko aiki ba ne ake ba mukami ana sar da mukamin nan ne wanda da yake da kuɗi shi za ba wa mukami to in shi kuma shiga ofishin me zai yi zai yi kokari ya maida abin da ya bada aka ba shi mukami ba wai waɗanda sun kore kuma sun yi aiki ba in ka yi la'akari da lokacin su sadauna abubuwan da ya faru kana zaune a gidanka a bisa ganin cewa ka dace za ka yi ya ba da gudumawa wajen tafiyar da aikin gwamnati shi zai sa a neme ka kana zaune sai dai ka ji kawai an bata sunanka a gidan rediyo ko gidan talabijin a ce an baka mukami kaza saboda me saboda korewa na biyu sai ya koma cewa can baya abin da ya dami shugabanni shine yadda za su iya inganta rayuwar al'umma kuma suna tsoro mai za su je su gaya wa Allah in ba su yi abin da ya dace ba wani mummuna canji da aka samu a Najeriya wanda kuma akwai son kai da fifita kai da kuma iyali da wanda suke kusa da masu mulki ba wai zancen al'umma ba ne da komai da kake da shi ta al'umma ce in kai mai kudi ne unguwa a mutane ba su da abinci za su zo gidanka su ci abinci ba su da kudin zuwa asibiti za su nema za a zo a nemi ragon suna daga wajen ka to yanzu sai muka kange kaunan mu daga mun sai yayan mu sai iyalin mu ba tausayi ba taimako ba taimakawa to wannan kuma sai ya haddasa wani fitina da kiyayya tsakanin wanda suke da shi da wayanda ba su da shi to in ka kika ba da fisabilillah to ai za a zo a yi kwace da dare da karfi da yaji To ana iya cewa ta gwamnatoci a matakai daban-daban za su iya shawo kan wannan matsala nan take. Wato dama akwai na uku da zan kara kafin gaya maka inda ma za a sha kan abin in ka duba kasashen waje ko kai prime minister ne ko waye ko senator ne da sauransu ba inda za a ba da wato ɗan sanda a ce wai aikinsa ya kare ka kai kadai. Ɗan sandan da yake kula da talaka shi yake kula da sanatoci shi yake kula da 'yan majalisa da sauransu ko kai local government chairman ne. To sai aka koma a Najeriya saboda ke ta sai masu mulki suka ware ma kaunan su da daga wanda sojoji yake yake wa gadi sai wanda ɗan sanda ko civil defense yake yawa gadi to kaga su ba ruwan su da abin da yake faruwa da mutane to in ana so a magance wannan abun na farko a janye ɗan sanda da suke ba mutanen nan kariya su sanata da sauransu na biyu ya kamata a ce duk wanda aka ba mukami wanda yake da nasaba ko alaka da inganta tsoro in ya kasa in har aka kwasa mutane a karkashin sa ya kamata ce ya sauka ba wai ma ya sauka ba in ya sauka kuma a gurfanar da shi a gabar kotu bai yi aikinsa ba sanadiyar aka kuma ya haifar da mutuwan mutane to in aka muke yi to in aka baka ma mukamin ma ba za ka karba ba in kasancewa ma ba za ka yi aikin ba. Kada a manta waɗannan shirye-shirye suna zuwa muku ne daga sashen Hausa na Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Za ku iya bibiyan mu a shafukanmu na intanet kamar su Facebook, Instagram, X da kuma TikTok don samun labarai da ɗumi-ɗuminsu. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum Rukayya sha ke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirin Gen Z, shirin da ke tabo abubuwan da suka shafi matasa da kuma dandalin yanar gizo, har ma da abubuwan da ke addabar ku a yankunan ku daga sashen Hausa na GTA Amurka ke magana. A yau shirin zai tabo ra'ayoyinku kan abubuwan da ke addabar ku a yankunan ku. dalla Wasikar mu na farko ya fito ne daga hannun Abubakar Muhammad Umar ya ce GTA Hausa abubuwan da ke damun mu suna da yawa amma babbar matsalar da ke addabar mu a nan yankin arewa musamman jihohin sokoto kebbi zamfara niger katsina kaduna kwara da kuma jihar kano ita ce matsalar tsaro Wannan ita ce babbar matsalar da muka fi bukatar gwamnatocin waɗannan jihohi su mayar da hankali a kansu domin samar da zaman lafiya da kwanciyar hankali mai ɗaurewa. Ina roƙon Allah ya mana sauƙin waɗannan matsaloli ya bamu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali mai ɗaurewa a ƙasar mu amin. Sadiq Abubakar ya ce Salam GTA Hausa wasu gwamnoni ba sa saka isasshen kasafin kuɗi don inganta makarantu kayan koyarwa da horon malamai sannan kuma akwai rashin kulawa sosai ga asibitoci rashin kayan aiki da kuma karancin ma'aikatan lafiya wanda ke kawo matsaloli ga talakawa ba a mai da hankali sosai wajen samar da ruwan sha inganta noma da tallafawa manoma hanyoyin sufuri da tattalin arziki rashin gyara hanyoyi samar da wutar lantarki mai inganci da tallafawa ƙananan masana'antu da kasuwanci Babaye Gambo Tumniya daga jamhuriyar Nijar ya ce, GTA Hausa muna buƙatar gwamnatin ƙasarmu Nijar ta gyara mana hanyar mu mai tasowa daga Langiwa zuwa nan garinmu na Tumniya. Wallahi wannan hanyar ta lalace sosai. Sakonmu na gaba ya fito ne daga hannun Adamu Aliyu Ingulde ya ce, Mu dai a halin yanzu matsalar mu a birnin Maiduguri ita ce rashin wadatacciyar wutar lantarki saboda sai mu yi sa'o'i 48 babu wutar sannan babu kwakwarar bayani daga wajen mahukunta. Mamman Sani Dauda Cinwazza ya ce, Mu dai a nan yankin Mirya Zindar na jamhuriyar Nijar na ƙauyenmu na zangon Hamadu matsalar mu ita ce ruwan sha mun yi mun yi an kyale mu wanda har ta kai yara masu zuwa makaranta suna fashin tafiya makaranta saboda wato ruwan sha masu sauraro kada dai ku sha'afa kuna sauraron shirin janzi ne da ke zo muku daga sashen hausa na gta amurka ke magana madalla. Hassan Alfa Abu Hafsa ina kake matso kusa ga sakon naka kamar yadda ka rubuto. Ya ce Salam GTA Hausa. Bangaren ilimi da lafiyar al'umma su ne yawancin gwamnoni suke watsi da su maimakon su inganta lafiya ko ilimin al'umma sai su mayar da hankali wajen gina tituna ga kuma asibitoci da makarantu babu kayan aiki a jiha ta ta bauchi gwamnanmu ya yi ayyuka masu kyau sai dai kash bangaren makarantu lamarin babu kyau kwata-kwata don yara a ƙasa suke ɗaukar karatu babu kujeru a makarantun firamare da na sakandare wannan abun bai dace ba gaskiya haka asibitoci ba magani lamarin babu tsari sam saboda haka ba lafiya ba maganar tituna ko gina gidan gwamnati maimakon haka gara a kai kudaden don bawa yara karatu da kuma inganta harkar lafiya. Imrana Hassan Madaha daga garin Baku da ke arewacin Ghana ya ce, a gaskiya a nan kasar ghana abinda hukumomi ba su kula da shi ba shine matsalar tsaro da ke samun mu a garin baku da ke arewacin ghana muna fama da rikicin sarauta sama da shekaru 60 amma har yanzu muna cikin mawuyacin hali kullum sai an hallaka mutane amma hukumomi sun kasa kawo ƙarshen wannan rikici kasuwanci ya mutu makarantu an rufe mota ba sa shiga cikin garin baku sai da escort saboda rashin tsaro saƙonmu na ƙarshe ya fito ne daga hannun Bashir Muktar Yusuf ya ce Salam GTA Hausa. Rashin hanyoyi masu kyau yana jinkirta kai kayayyaki kasuwa a lokacin damuna wasu ƙauyuka kan zama ba su da hanyar shiga ko fita kwata-kwata a wani gefe kuma ruwan sha na daga cikin matsalar da ake fuskanta a karkara yawancin jama'a a karkara har yanzu suna dogaro ne da rijiyoyi ko ruwan koguna rashin ruwa mai tsafta yana haifar da yawaitar cututtuka kamar gudawa da kuma batun wutar lantarki yawancin yankunan karkara ba su da wuta ko kuma wutan baya daɗewa hakan yana jinkirta ci gaban tattalin arzikin gida kamar ɗinki sassaka ko sarrafa kayan gona ga kuma rashin cibiyoyin koyon sana'a ko shirin karfafa gwiwa ga matasa da mata musamman ba sa samun tallafi wajen sana'o'i da ayyukan dogaro da kai a ƙarshe kuma rashin ayyukan waya ko intanet yana taƙaita harkokin kasuwanci ilimi da samun bayanai a karkara da fatan za a ji kokenmu amin to masu sauraron mu a nan zan datsa aya A madadin abokan aikinmu da suka tallafa shirin ya zo gare ku, ni Rukayya Bashi nake muku fatan alkhairi har kullum daga GTA Hausa Amurka ke magana. Isalam. da rukayya bashi da wannan shiri Yanzu kuma lokaci ne da Bala Branko zai kawo mana labaran wasanni. Za mu yaye labulan shirin na labarin wasanninmu na yau ne a bangaren sai da sayarwar 'yan wasan kwallon kafa na nahiyar Turai garin watan Janairu shekara ta 2026 ya tun karo inda kowace kungiya ke garin ta duba matsalolinta a bangarori daban-daban don sayan 'yan wasa da kuma karban aro a kungiyoyi daban-daban. inda za mu leƙa kungiyar ƙwallon kafa ta AC Milan. AC Milan ta nuna sha'awar ta ne ɗauko ɗan wasan kungiyar ƙwallon kafa ta Crystal Palace ɗan ƙasar Faransa Jean Philippis mai shekaru 28 da haihuwa. ita kuwa kungiyar ƙwallon kafa ta Paris Saint-Germain na kasar Faransa ta ce za ta sanya kafan wando ɗaya da kungiyar ƙwallon kafa ta Real Madrid na ƙasar Spain domin ɗaukan ɗan wasan kungiyar ƙwallon kafa ta Bayern Munich ɗan ƙasar Faransa Dayot Mikano mai shekaru 27 da haihuwa a duniya a nan kuwa dan wasan kasar brazil ne mai taka leda a kungiyar kwallon kafa ta real madrid vinicius junior ya shaida wa mahukunta a kungiyar kwallon kafa ta real madrid din bayar da ra'ayin ci gaba da zama a kungiyar da zaran kwantrakinsa ya kare a shekara ta 2027 manazarta kwallon kafa na ganin cewa rashin jituwa tsakaninsa da mai horar da kungiyar kwallon kafa ta real madrid jabi alonso ya sanya ala tilas dan wasan barin kungiyar har ila yau game da rashin tabbas na zaman Benicio Zino a kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid zaren kwantarakinsa ya kare kungiyoyi da suka hada da Manchester United da suka fito daga gasar Premier League na kasar Ingila da Liverpool suna bibiyan halin da dan wasan ke ciki don ganin sun yayi moshi zuwa kungiyarsu. daga bangaren saye da sayarwa kuwa za mu leƙa wasannin da a yanzu haka ake fafatawa a gasar cin kofin zakarun nahiyar turai wato champions league na shekara ta 2025 zuwa 2026 inda a yanzu haka kungiyoyi guda 18 a nahiyar turai din suke fafatawa kungiyar da suke fafatawa a wannan wasa da ake yi a yanzu haka sun hada da kungiyar kwallon kafa ta chelsea wanda suke barje gumi a yanzu haka tare da kungiyar kwallon kafa ta barcelona sai aya suna tare da benfica yayin da galatasaray suke barje gumi da union saint louis ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta borussia dortmund suna barje gumi da villarreal yayin da manchester city a gida suke karbuwa kuncin via leverkusen marcel suna tare da newcastle brussels yayin da napolis ke fafatawa da karabakh sai slavia praha suna tare da kungiyar kwallon kafa ta atlantic club ayas da benfica su ma suna barje gumi a wannan wasa da ake yi na gasar cin kofin zakarun nahiyar turai a biyo mu a shafukan mu na intanet domin samun cikakken sakamako na wannan wasanni da ake fafatawa a yanzu haka bala dahiru gta hausa amurka ke magana daga bauchi a nigeria gaishe da bala da labaran wasanni. To yanzu kuma bari mu sake komawa birnin Washington DC don jin labaran duniya a takaice. Shugaban Najeriya ya ba da sanarwar cewar an kwato dukkan 'yan mata 24 da aka sace daga wata makarantar sakandaren mata ta gwamnati da ke jihar Kebbi a arewa maso yammacin kasar. An sace waɗannan ɗalibai mata ran 17 ga watan Nuwamba inda a lokacin 'yan sanda suka ce su 25 aka sace. ba a ba da ƙarin haske kan yadda aka yi aka kwato su ba. a halin da ake ciki hukumar abinci ta majalisar ɗinkin duniya ta ce hare-haren 'yan bindiga a yankin arewacin najeriya zai haddasa bala'in rashin abinci da ya fi na ko'ina muni a nahiyar afirka a cikin shekara mai zuwa a wani rahoton da hukumar ta wallafa a yau talata ta yi kiyasin cewa mutane kimanin miliyan 35 za su iya fuskantar yunwa a najeriya a shekara mai zuwa wanda zai kasance shine mafi muni a duk faɗin nahiyar afirka kuma mafi muni da za a gani cikin najeriya tun daga lokacin da hukumar ta fara tattara irin waɗannan alkaluman masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu na yau sai kuma gobe idan allah mai kowa mai komai ya kai mu da karfe shida agogon najeriya nijar kamaru da chadi wanda ya yi daidai da karfe biyar agogon gmt da ghana A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirye-shiryen namu sun zo muku, ni Hauwa Umar ke muku fatan mu kwana lafiya.